a maida ka wajen iyayenka waɗanda suka haife ka buɗar bakinsa ya ce a abansu, to a maida ka wajen malaminka wanda ke koyar da kai ya ce a abansu, to a halin da ake ciki yanzu ina kake so a maida ka ya ce ku banna a nan ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yau bidiyon wannan yaron ke ta yawo a kafafen yaɗa labarai na social media yaro ne karami mai kimanin shekara bakwai ko takwas wanda aka kawo shi karatu a cikin jihar kano wanda al'umma sun gasa a ƙasan gada aka kira sa inda ana tambayarsa mai ke damunsa a ɗaga rigarsa sai kawai aka ga gabashi ɗaya fatarsa ta kace-kace da sahu ashe malaminsu ne ke dukansa kamar yadda ya faɗa ya ce duk idan ya fita irin abincin nan da ake kawo ma malam ya ce idan shi bai kawo ba yakan buɗe baki ya ce a maida shi gida to dalilin haka ga rashin kawo abinci ga san barin malam ya sa malamin ke mai mahaukacin duka wanda yake mai kaca-kaca yake zuban mai da jini kamar yadda kuka jikin shi duk a yayyage yadda ka san an yayyage shi da kumba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan al'umma sun sami yaron ne ake mai tambayoyi akan yanzu ina kake so a maida ka a maida ka gidan malamin koko a maida ka wajen iyayenka ya ce duka a kyale su ban so a maida ni can ku kyale ni a nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za mu sa ku cikakken bidiyon yaron domin ku ga abin da yake cewa da bakinsa Haka zalika kafin mu samu ku cikakken wannan bidiyo idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku tsaya ku danna mana alamar subscribe haka zalika wannan bidiyo da kuke kallo ku danna mana alamar like a kansa. A wace makarantar gaba da bauchi to me yasa me ka jikin ka daga rigar wai maka wannan ciwon kai masa bayan na me kai me kai masa ana jiya da ke ka a wace unguwa yake eh ban san unguwar ba to yanzu a ina ka samu ka eh? akan gada yanzu ne kake so kana so a mai da kai gidan ku? a mai da kai gurin malam ko a mai da kai garinku bauchi haka so a mai da kai bauchi to me Eh? ina kake so a kai kai magama abin ne Wannan shine bidiyon da muka zo muku ɗauke da shi dangane da wannan yaro, wanda duk wanda ya ga wannan bidiyo dole ya ji abin ya taɓa mai zuciya sakamakon ƙanƙantar wannan yaro. Dalilin da ya sa muka ɗauko wannan bidiyo mu kawo muku shi a wannan lokaci shine na farko dai saboda muna buƙatar mu sanar da ku wani abu dangane da ƙananan yara masu tasowa tun yaro na ɗan ƙarami idan ana nuna mai rashin imani hakan zalika ana nuna mai rashin so da rashin kulawa da ƙyale haka na sa zuciyarsa ta goge ta kangare ya taso bai san tausayi ba ya taso babu imani babu tausayin kowa zai kuma iya komai a lokacin da ya ga dama wannan dalilin ne yasa idan yaro na karami ake so iyaye da kuma duk waɗanda suke rike da shi su rika su domin ganin sun kyautata ma yaron an nuna mai soyayya haka zalika an nuna mai kulawa sannan kuma a iya bakin kokarin duk abin da ya dace a yi mai kada a rika kyale shi a kyame wasu abubuwan haka zalika yawan dukansa shi ma yana kona zuciyarsa ma'ana yana kara dakar da zuciyarsa yana kara kangarar da zuciyarsa wanda rashin imani zai iya shiga cikinta wanda idan ya shiga ya ci gaba da ɗagawa idan kai wasa kai da kake dukan nasa shi da kankin kansa ma zai iya ganin bayan ka. wannan dalilin ne dai yasa muka kawo muku wannan bidiyon domin mu gaya muku cewa ba a makaramin yaro irin wannan cin zalin haka zalika ba a wulakanta yaro wannan yaro an yi matuƙar zaluntarsa ko da laifi ya yi babu ta inda za a ce akwai wani laifi da za ka aikata Maɗan adam kuma yaro ƙarami mai ƙananan shekaru irin wannan ya ce har ya kai matsayin da za a yi mai irin wannan duka wanda kun ga dai duk yadda aka faffasa mai jiki aka kacalcala mai fatar jikinsa wanda al'umma lokacin da wannan bidiyon ya fito kowa da irin albarkacin bakinsa haka zalika kowa da irin abin da ke faɗa na tar da Allah wadai da Allah ya saka da irin wannan mummunan zalunci da aka yi ma wannan yaro haka zalika ana cikin wannan ne mahaifin yaron wanda ake tunanin shi ya kawo sa almajiranci a cikin jihar Kano inda ya ce shi bai ma san ɗansa yana a Kano ba wanda wannan labarin shi ma yanzu yanzu nan ya fito wanda mun fara bibiyar labarin sai kuma muka tabbatar da sahihancinsa akan mahaifin ya ce bai ma san ɗansa na Kano ba wanda za mu bibiyi cikakken labarin mu ji menene sa to dan bacewa ya ko sace sa akai ko neman yaron akai aka rasa ko ma dai ya akai da har zai ce shi bai ma san inda ɗansa yake ba ka haifi yaro baka san inda yake ba iyaye suna matuƙar taka rawar gani wajen ganin an gina rayuwar yaro ma'ana walau namiji ko mace haka zalika suke da kaso mafi tsoka wajen ganin an ba yaro tarbiyya idan ya kasance tun yaro na karami kun sake sa kun kyale sa ba ku tsaya kun ba shi cikakkiyar kulawa ba babu ta yadda za a yi zai so ku ko da ya girma a zuciyarsa bai zauna da ku ba haka zalika bai ga wata tausayawa da kuka mai ba ko kulawa to babu ta yadda za a iya ji kanku wannan dalilin ne yasa ake so ku tsaya ku taimaki 'ya'yanku haka zalika ku tsaya ku gina rayuwarsu da ilimi ku ba su tarbiyya ingantacciya to kuma ko da kun tsufa za su ji kanku haka zalika za su tausaya muku sannan kuma za su kula da ku amma muddin ya kasance baka kula da yaro ba kun zara mai ido kun kyale shi ciyar da kanshi ya shayar da kanshi tun yana dan karami to karshe ma wanda ganin ne yake komawa barawo ko wasu dauke dauken kuna dai ganin irin yadda jami'an tsaro na 'yan sanda suke kama wasu kananan yara da matasa masu ƙananan shekaru a kan laifuka kala-kala to duk kyale na iyaye yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da ke ƙara yawaitar wannan abun wannan dalilin ne yasa ya kamata a ce hukumomi su ɗauki wani sabon mataki ko kuma mu ce su sa wata doka wadda dole a riƙa kulawa da su kansu iyayen yara wasu akan irin tarbiyyar da suke ba 'ya'yan nasu. don wasu suna ɗaya daga cikin waɗanda suke ƙara asasa lalacewa al'umma da rugujewa al'umma don shi wani uban kawai abin da ya sani shi ne tsakanin shi da ɗansa kawai ya haife sa ya ciyar da shi wani ma kenan wani ma kawai tsakanin shi da shi dai ya haife shi ya san ɗansa ne ciyarwar ma ba zai ba bai ciyar da shi ba bai ciyar da iyayensa ba akwai irinsu da dama dangane da kuma kawo yara ƙanana makarantar allo wannan ba za a ce a daina ba amma dai me idan ka kawo yaro ya kamata ka san yaron ka bai girma ba ka san iya yadda za a yi kai mai solving din wasu matsaltsalan yadda zai tsaya abin da ka tugo shi in dai ba yawon baka ka aiko shi ba karatu ka aiko shi to yana da kyau ka ɗauke mai wasu nauyayyakin har zuwa lokacin da zai ɗaga ma'ana wajen malamin ka rika tugo sako a sama mai da duk abubuwan da suka dace waɗanda za su ƙara gina rayuwarsa ba kawai a kawo shi ka sake shi ba ka ƙara gaba daga da ka kawo shi sai bayan shekara biyu ko uku sannan ka waiwaye shi dole yaro zai ci wahala sakamakon ba shi kaɗai ba ne a wajen malamin akwai yara da yawa duk makaranta allon da za a je duniya dole akwai za ga akwai yaron da iyayensa suna turo wani abu yana samun kulawa fiye da sauran waɗancan to inda kowa zai gane yayin da ya turo ɗan nasa ya rika ƙoƙari yana turo wani abu wanda za a gina rayuwar yaron to su kansu malaman za su yi samun sauƙi amma kawai ka kawo yaro ka aje shi ka tafi to ta ya kake tunanin a bashi ilimi sannan a ciyar ma da shi yanzu zamani ya zama yadda ya zama ba kamar can baya ba inda za ka ga an zo bara ana samun abinci sosai yanzu ma ɗin ba a ce ba a samu ba amma abin ya yi sauƙi ba kamar can baya ba sakamakon yanzu zamani ya riga ya canza komi ya dawo a ƙididdige haka zalika duniya ta ca kuɗi komi ya tsada wannan dalilin ne yasa za ka ga ko su almajiran suna matuƙar shan wahala za ka ga wasu ma daga wannan almajira irin wannan rayuwar da suke ta bara da sauransu daga nan suke koyon ɗauke-ɗauke da sace-sacen kayan wasu duk da dai ba duka aka tare aka zama ɗaya ba amma akwai waɗanda rashin kulawa da kuma irin hukuncin da suke fuskanta daga wajen wasu almajiran 'yan uwansu ke ƙara kangara musu da zuciya da kuma sa rashin tausayi da imani a cikin zuciyarsu Abinda da za mu ce daga karshe dai ga baki ɗaya allah ubangiji ya shirya wannan yaro kuma allah ya bi mai haƙƙinsa haka zalika mahukunta su taimaka su yi abin da ya dace a dangane da rayuwar wannan yaro iyayensa su tsaya sai abin da ya dace domin gina rayuwar ɗansu haka zalika malamin ya ji tsoron Allah ya san da cewa su kansu waɗannan yara da aka kawo mai amana ne ya tsaya ya kula da su ya yi iya yadda zai domin ganin bai saba ma Allah akan tafiyar da su ba sakamakon da shi da su dole akwai shari'a a gaban Allah zama ko ya yake za ka yi da mutum ko na minti ɗaya ne sai kun tsaya a gaban Allah akan wannan zaman da aka yi me aka tattauna me aka yi gulmar wani aka yi ko abu aka yi wanda zai amfani al'umma ko addini Allah ya kyauta a nan za mu dakata muku da wannan shiri a wannan lokaci za mu iya cewa idan yau ne zuwanku na farko a wannan tasha ku danna mana alamar subscribe haka zalika wannan bidiyo da kuke kallo ku danna mana alamar like a kansa mun gode